ga babban bature ya zo kana tafiya nashi nashi kamar giwa ba giwa ba kamar kura ba kura ba sura na aisha umar na gode na gama guri dina sannan kuma na iya fiki to shagalin ku za su ibi sababbin ma'aikata na nan hanyar flyover ta zaria Very go, Ngilifa. Saura ke. Suna na Fons. A'a. Wato na iya raba, Na iya ibo Shoki. Za ki iya zuwa knife club. In kika je knife club na Kaduna gidan jirgi za ki samu karbo a gidan rawa. Saura ke. Ẹ mọ̀ k'u je kó. A ku ke du edin ma. baba Bàbá! Láti yẹn matan nan! Ni mun ga wani ta mun ba! Baba ya sai a kalle wannan yaron haka ne yana yawo a gari babu aure. Ye? Eh. Ye? Ye? Kar ka gaya mama ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ɗaya eh, ba ɗaya na jinka ya ya ki jarama saki saki saki baba zai zube zai zube kun san cewar yalan baturan nan in dai na ganshi hankali na tashi yake yi ko ya komin nawa baba wannan ka tambalilin da kake yi ka koma can za a kawo ka. zuwa na maka na farko sarkin maka maka su guda iya mana wannan abu ne ga mana jarrama daga kamfanin Shu'aiman movie tour. jarrama jarrama da <laughs> kaɗan jarrama daidai da minti ɗaya ba ta taɓa yin wani abu da za ta fara mutum ɗaya. Ka ji tsoron Allah mu da abin da zan yi. Me yasa tun daga gida mahaifiyarki ba ta koya miki yadda ake kula da miji ba? Yadda ake. Mahaifiyarka kike yi ma ɗaga ma ɗan kwali? Ai ta gaya ma ƙiya sai ɗan kwali ya bata aiki. Sangarta shi, shi ma ya sangarta. An sawaita shi, shi ma ya sawaita. da sassafen nan zaki zo ki kunna mana TV ba kan gado ba komai haka kai ka ga rayin kan gado to wallahi ba za ki kunna <laughs> jarrama babu abin da ya sani sai yes yes yes domin irin zuban can ne tunda a can ya karatunsa jallama wanda kurti ta kan kan in bar i am very the two me banza a biyu ya dauka bai ke ne cin ai gardi kamar wannan la jinkirin mutum kuma tun da ka aure dole mu zo gidanmu ne a na gode na gode ba zan cinye kaya ta saboda magauta ai ban san ban zane kai abin yare hanci ba dijin lama shine har za ka yi wa mutane bacci kana ji ana hon o suke o suke o wurin gwado kai ni ai to ko a tarihi ne ban taba jin wanda ya cika sa kai tsaye lokaci ɗaya ta nuna shi irin babu ruwan ka da ya auta wannan wawa ina uwa ne ni ma gaskiya ina san kai shaka ta ka kai ni gidan zuwa ni kallon zaki a ban yadda ba ni wallahi ya Dijan Rama. Dijan Rama ‘yan bokan ƙarshen zamani. Dan ta ce ne fa me zan yi da kai. <laughs> Ka ji zobo. da kansa ya jefar da gala ya ɗauki murfin fikin nama labari munzali yan bici shiryawa abubakar bakar mai shadda jagoran shiri nasiru duna ɗaukar nauyi hassan mustapha wakilin dukiya ba da umarni Ilyasu Abdul Mumin Tantiri. Ina takaicin wani ɗabi'ar da ka wa kanka. Ya aka babu ta malam in babu wannan ayyuka na fa ya baki. Baki yan polio aka yi. <laughs> To a daga gidan duk ba ƙananan yara. Sai dai in ba za ku ɗiga. A'a a'a We are environmental inspectors in order to understand what is going on in your village. Muna Yan kauye suna can suna fafutukacci da gida. Come on, my sisters, calm down. We are all here for your own goods. Jarrama.